لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin da uku miladiya a yau insha Allahu za mu yi majalisi na na uku ko za mu yi majalisi na uku ko muna cikin suratul an'am a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta goma sha ɗaya yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyu inda ubangiji ta halaki cewa kulli man ma fi samawati wal ardu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وجدي صلاتي قل لما قل لمن ما في السماوات والأرض فقيا مسيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماوات والأرض abin da ke cikin samai da ƙasa halittar da ke cikin sama da ƙasa wa ya halicce ta wa ya mallake ta wa yake sarrafa ta yadda ya ga dama halittar da ke cikin sammai mala'iku aljani da duk wata halitta da take sama wa ya halicce su in ba Allah ba subhanahu wata'ala halittar da ke cikin kasai mutane da dabbobi da ruwa da sauran halittu na Allah subhanahu wata'ala sama da kasan ma mallakan wane ne mallaka ne na ubangiji subhanahu wata'ala idan sun amsa ko ma ba su amsa ba qul a ce mallaka ne na ubangiji ta'ala Allah shi ya halicce su yake mallaki da su kuma yake sarrafa su yanda yake so kataba ala nafsihi rahma Allah ya wajabta wa kansa rahma tausaya wa bayinsa la yajma'annakum Allah zai tattara ku ila yawmil qiyamati zuwa ga ranar alkiyama la raiba fi babu shakka a cikin sa wato Allah zai tashi alkiyama kuma ya tattara mutane ranar alkiyama allazina khasiru anfusahum wadanda suka yi hasaran kawunan su fahum la su ba su yi imani da tashin alkiyama ba wato su ne kafirai ubangiji ta'ala shi yake mallake da sama da ƙasa da abun da ke halittansa ne mallakansa ne a cikin suratul ma'ida Allah ta'ala ce walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ya yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir wato mallakan mulkin samai da kasai da abin da ke tsakanin su na Allah Allah shi yake mallakan su yana halittan abin da ya ga dama kuma shi mai iko ne akan komai wato ubangiji subhanahu wataala shi yake mallake da samai guda bakwai yake mallake da kasai guda bakwai da kuma halittar da ke tsakanin sama da ƙasa wato duk abin da kake gani dai na halitta Allah ta'ala shi yake mallake da shi kuma yana halittan abin da ya ga dama Allah mai iko ne akan komai wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wannan yana nuna mana tauhidin rububiyya cewa ubangiji ta'ala shine rabbul alamin ubangijin talikai mahaliccin komi da kowa sannan ka taba ala nafsihi rahma Allah ya wajarta sawa kansa cewa zai tausaya wa bayinsa shine arhamur rahimin wato mafi tausayi masu tausayi shine mafi jinkan masu jinkai kamar da ya tabbata hadisu shafa'a hadisin ceto bayan an gama ceto ranar alkiyama Allah ta'ala zai ce shafa'atin mala'ikatu wa shafa'an nabiyuna wa shafa almu'minuna wa lan illa arhamur rahimin mala'iku sun yi ceto annabawan Allah sun yi ceto mu'minai sun yi ceto babu wanda ya rage kuma sai mafi tausayi masu tausayi wato shine ubangiji ta'ala sai ya kamfato daga wutar jahannama yana cire masu imani ko raunin imani mutum ko da imaninsa bai wuce kwayan zarra ba ubangiji subhanahu wataala zai cece shi ya fita shi daga wato ainihin wutar jahannama saboda haka ubangiji ta'ala shi fi kowa tausayi annaba suna da tausayi sun gama nasu mala'iku suna da tausayi sun gama nasu mumine bayan Allah suna da tausayi sun gama nasu to sai Allah kuma mafi tausayin masu tausayi mafi jin kan masu jin kan sai tattaro dukkan sauran waɗanda suke da imani ko da bai wuce kwayan zarra bai da su daga wata mai ya karfi aljanna ubangiji ta ala yana cewa wala ta taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kar ku kashe kawunan ku Allah yana jin tausayin ku wannan aya tana nuna Allah yana tausayin ka fiye da kanka domin ya ce kar ka kashe kanka yana jin tausayin ka da za a kyale mutum da zai kashe kansa ko da ka duk wanda wato ya kashe kansa Allah ta'ala ya fi tausayin fiye da shi in ma baka kashe kanka ba Allah ya haramta maka kashe kanka domin ya nuna cewa ya fi tausaya maka sai ka Allah ta'ala ya aiko manzanni saboda kada mutum yayi abun da zai kai shi wutar jahannama bai sani ba sai aka aiko manzanni don su nuna maka saboda ka da Allah ta'ala yi. hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي الله سبحانه وتعالى يا عند أهل السحل التنفى يا ربو توني للتافي أورين سأتمن العرش يناتوا إن رحمتي تغلب تغلب غضبي رحمة تبقى رحمة تنارين جاين كشينا وتو رحمة الله تتفيوا أكم كشن أبنجي سبحانه وتعالى kamar yadda ya zo wani hadisi sabaka da rahmatin gazabi wato rahama ta rinjayi fushina wato za ka samu idan a cikin yan adam za ka samu wanda ne yawan fushi ne wato fushinsa ya fi tausayinsa yawa za ka samu wani kuma akwai tausayin akwai fushin to babu wani wanda tausayinsa ya kai tausayin su ubangiji wata wataala za ka yi masa abubuwa da yawa bai fushi da kai ba sannan za ka man laifi ka tuba kuma ya yafe maka take laifi kuma ya dinga tallata maka tuba ne wanda mutum zai dai da laifuffuka da yawa ranar alkiyama bai tuban ba kuma Allah ta'ala sai yafe masa in ya ga dama shi shine nan waya gafi ma duna zalika ya yasha Allah yana gafarta abin da ke kai shirka ba ga wanda ya ga dama ya gafarta masa sai Allah ta'ala ya ce la yajma annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fi tabbas ubangiji tala sai ya tattara ku zuwa ga ranar alkiyama kuma babu shakka cewa alkiyama za ta tashi wato duniyan nan ba lokaci ɗaya Allah ya halicci mutane ba an yi su ne dilan ba da jini wasu jama'an su zo su tafi wasu su mai gurbinsu. wasu su zo su tafi wasu su mai shekaru dubbunai ana yin mutane wannan ya mutu wannan a haife shi wannan ya mutu wannan a haife shi amma idan an zo tara alkiyama kuma lokaci guda za a tattara mutane ranar alkiyama shine ma'anan Allah ta'ala zai tattara ku har zuwa wato ranar alkiyama kuma babu shakka tabba zai haɗa ku kuma ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a tashi mutane ne kamar yadda suka zo duniya innakum satuhsharuna yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla lalle tabbas za a tashe ku ranar alkiyama kuna wato marasa takalmi ma ba wanda zo da takalmi duniya sannan kuna masu loba ba kaciya haka galibin mutane suke zuwa duniya babu kaciya sannan kuma kuna tsirara ba mai zuwa da shiga duniya kowa tsirara yake zuwa haka za a tashi mutane kamar yadda Allah ta'ala kama ce kama bada'na awwala khalqin nu'idu kamar yadda wato muka fara farkon halitta haka nan za mu mai da halitta ɗin ubangiji ta'ala zai tattara mu ya tada mu a cikin suratu taghabun Allah ta'ala ce yau mai jama'u yawma yajma'ukum li yawmi jam'i zalika mu taghabun rana alkiyama rana ce da Allah ta'ala zai tattara mutane zai tattara ku ga ranan tattarawa ita ce ranan alkiyama kuma ita ce ranan kamunga wato ranan dukan hanci ranar da mutum zai yi nadama ya yi hasarar lokutansa da ya bata a nan duniya ina ma ya cika su da zikirin Allah ina ma ya cika su da ibada da bautan Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul shura Ubangiji ta'ala ce wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'ir Allah ta'ala ce haka nan muke maka wahayi wato muke yin wahayi zuwa gare ka na alqur'ani wanda aka saukar da shi da harshen larabci domin ka gargadi uwar alƙaryo ita ce makka wato ka gargadi mutanen makka da waɗanda suke gefe gefe makka su ne mutanen duniya gaba ɗaya domin kai musu wa'azi sannan wa tunzira yawmal jam'i ka gargadi mutane ranan taruwa ita ce ranar alkiyama wanda babu shakka a cikinta wanda jama'a da su tashi su kasu kashi biyu fariqun fi jannati wa fariqun fi wasu jama'a a cikin aljanna su tafi aljanna wasu jama'a kuma za su tafi wato ainihin wutar jahannama saboda ka kafirai su ne suke shakka na tashin alkiyama amma mumine ba sa shakka ubangiji subhanahu wataala yace dukkan waɗanda ba su yadda da tashin alkiyama ba to waɗannan su ne waɗanda suka yi asara Allah ta lati allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun wadanda suka yi asarar kawunan su ba sa imani da wato a tashin alkiyama menene asarar kai shine ka kai kanka zuwa ga wutar jahannama dukkan wanda bai yi imani ba to yi asarar ransa domin zai kai kansa zuwa ga wutar jahannama wannan shine babban wato ainihin asara wannan shine aikin munafukai da kafurai sun yi asarar duniya da lahira a cikin suratul zumar ubangiji ta'ala yana cewa qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ala zalika huwa alqusran mubin hakika masu asara sune wanda suka yi asaran kawunan su suka yi asaran iyalen su ranar alkiyama Allah ta'ala ya ce wannan ita ce asara wanda take mabayyaniya ne kai asaran aljanna sai da wutar jahannama ne ne asaran iyalai shine iyalanka su tafi aljanna kai kuma ka tafi wuta ko dukkanin ku ku tafi wutar jahannama saboda ka kai asara kenan domin a wutar jahannama ba a haduwa a aljanna ne ake haduwa amma dukkan wanda ya imani ya kyautata sa to ubangiji subhanahu wataala ya kan tashi a aljanna kuma tare da iyalansa Allah ta'ala bai zai raba shi da iyalansa ba in ya raba shi sun yi ayayi asaran su to sai ubangiji ta'ala sai ya hada su abin da Allah ta'ala yake cewa wallazi na sabaru tiga a wajen rabbihim wa kamu salata wa an faƙo mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika adanin ya dukkuzunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni ma uqbata dukkan wanda suka yi hakuri suka rike addini domin neman yardan ubangiji subhanahu ta'ala domin neman yardan Allah suka ciyar da dukiyansu fi sabilillahi a sirrance da bayyane idan aka yi musu mummuna su saka da kyakkyawa Allah ta'ala ya ce waɗannan suna da kyakkyawan sakamakon ranar alkiyama ita ce aljanna ta zama wanda za su je su zauna su dawwama a ciki har abadan abada kuma ba su kaɗai za su zauna ba da dukkan wanda ya imani daga cikin iyayensu da matayensu da zuriyansu ƴaƴansu da jikokinsu duk sai Allah ya haɗa su a aljanna ubangiji subhanahu wataala yake sun samu wannan saboda haƙuri da suka yi ma dalla da kyakkyawan sakamako na masu haƙuri wato shine aljanna wadda dukkan wanda ya yi imani ya kyautata imaninsa Allah bai zai raba shi da iyalinsa ba sannan kuma ya samar wa kansa rahmar Allah Allah ta'ala zai masa rahama da sababin imaninsa da tsoron Allahnsa in ku ba haka ba to yayi asaran duniya yayi asaran lahira yayi asaran kuma iyalansa idan aka mutum tambayan kabari ubangiji subhanahu wataala dama ya tanada masa gida a aljanna da kuma gida a wutar jahannama idan aka masa tambayan kabari sai ya amsa man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wane ne ubangijinka menene addininka wane ne annabinka idan ya ce Allah shine ubangiji na shine mahalicci na abun bauta na addinin musulunci shine addini na kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne manzona to sai a ce a duba can da inda za a kai ka wutar jahannama ne ga can wajen zaman ka amma Allah ya mu janna sai a nuna masa gidan aljanna an za su ma sai ce fa rahu ku jami'an sai sai ya gansu gaba daya to inda a ce bai iya amsa wa'annan tambayoyin ba da yayi a kan gidansa na aljanna zai tafi wutar jahannama mu ne sai su gadi gidansa na aljanna saboda haka dukkan wanda bai yi imani wa bai gyara imaninsa ba yayi asarar gidansa wato ainihin na aljanna babu asara mafi girma kaman kai asaran aljanna babu asara mafi girma kaman asaran addini ya zama cewa kayi asaran addininka saboda haka za ka yi asaran wato gidanka na lahira ubangiji subhanahu wataala yace waɗanda suka yi asaran kawunansu ba sa yin imani ba sa yin imani da ranar lahira dukkan wanda bai gyara imaninsa ba to yayi asara idan an auna ayyukan ranar alkiyama to za a samu munanan su suka rinjaya akan kyawawan wannan ita ce babban asara kamar da Allah ta ce wal waznu yawma idin al haqq man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون wato auna ayyukan bayin Allah tabbas ne gaskiya ne ranar alkiyama dukkan wanda kyawawa kyawawan ayyukansa suka rinjayi munanan ayyukansa waɗannan su ne waɗanda suka samu rebo ranar alkiyama wanda kuma mummunan ya rinjayi kyakkyawan waɗannan su ne wanda suka yi asaran kawunan su da sun salunci, ayoyin Allah shine mai ji kuma shine mai ili wato duk abin da yake zaune a nan duniya ko dire ko rana duk abin da yake matabbaci a nan duniya ko dire ko rana Allah ne subhanahu wa ta'ala shi ya halitte shi shi ya mallake shi shi yake sarrafa shi yanda yake so wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shi ya halitte ku da dukkan abin da kuke aikatawa ko kai ka san'anta abun da hannunka to halitta ne na ubangiji subhanahu wataala shi yake sarrafa shi yanda yake so kuma yana karkashin kulawan ubangiji subhanahu wataala duk mutum Allah ta'ala yana ji kuma babu abun da zaka yi abun da Allah ta'ala bai sani ba yasma'u da dajiban namlati في الليلة الظلماء على الصخرة الملتع Allah ta'ala yana jin tafiyan tururuwa a cikin dare mai duhu kuma akan kan dutse a dutse mai santsi yana jin yadda tururuwan take tafiya kai kuma ko akan leda ne ba ka jin tafiyan tururuwa to Allah ta'ala masanin ciki da waje ne na dan adam ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma Allah ya san abun da ke gaban mutane da abun da ke bayan su su ko ba ta su kewaye shi ilimi ba saboda ka babu abin da zaka buya zaka yi ya buya wa ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala alimun bi zati sudur masanin wato abin da ke cikin kira zane sai Allah ta'ala ya ce kul a ghayra Allah kul a ghayra Allah attakhidhu waliyan fatir as-samawati wal ardi wa huwa yut'im wa la yut'am قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين Ubangiji ta'ala ce walahu ma sakana fil laili wan nahar walahu Allah an um, ba ta bane ba qul an ghayra allahi attakhidhu waliyan qul ka ga musu ya rasulullah yanzu in dauki wani shine waliyi na ba Allah ba ya ɗauki wani cewa shi ne zai jibinci al'amura na ina tsammanin rahama a wajensa ina tsoron azaba daga gare shi kuma ba Allah ba ne yanzu zan yi haka wasu na ba zan yi ba fatiri samawati wal’ar, kuma Allah shi ne mahalicin sammai da kasai Allah ta a zan yi riki wani kuma a matsayin shi ne abin bauta na shi ne wanda zai jidinci al'amura na ga wani ya sama da kasa wa huwa yut'imu Allah shine mai ciyar da bayinsa wala yut'am ba a ciyar da shi shine mai azurta bayinsa babu mai azurta shi qul inni umirtu an akuna awwala man aslam ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inni umirtu ni an umurce ni an akuna awwala man aslam na zamani ne farkon wanda ya musulunta a cikin wannan al'umma don manzo kuma shine aka aiko shi da wahayi ma gaba da addinin musulunci to an umarce ni ne farkon wanda zan fara miƙa wa Allah ta'ala wuya wala takunanna minal mushrikin kar ka kasance daga cikin mushrikai wato karka yi wa Allah ta'ala shirka anan ubangiji ta'ala yana umurtar manzon Allah sallallahu alaihi ya gaya wa kafirai fa shi fa ba zai taɓa riƙe wani mutum ba ko wani gunki ko wani abu daban ba Allah ba a matsayin wanda zai tafi al'amuransa Allah ta'ala shine abun bautansa shine waliyinsa shine wanda zai jibinci al'amuransa amma bai zai riki wani ba wato ba Allah ba subhanahu wata'ala a cikin suratul zumar fan ghayra Allah ta'muruni a'budu ayyuha jahilun yanzu wani Allah ne za ku umarce ni in bautawa ya ku jahilai ya ku wawaye idan ba bauta ba ga wanda ya halitta ka kale shi ka je kana bauta wani abu daban wanda shi ma halittarsa aka yi kai ne ma ka sassaka shi kai kake kula da shi amma ka bar wanda yake kula da kai mahalicinka ne azurta ka ya zama baka bauta masa ba wato ainihin jahilci a ciki akwai kuma wauta a cikinsa shi yasa masu bautan gumaka da masu bautan mutane da za su yi tsab su hankalta da su gane cewa ai wa'annan abubuwan bautan masu rauni ne Allah ta'ala shi ne marin shi ne wanda baya bukatan komi a wurinka kai kuma kana buƙatar komai a wajensa wanda zai cuta wanda zai iya kare wa kansa cuta ba sai zai iya kare maka azabar Allah wanda ba zai iya amfanar da kansa ba sai zai iya amfane ka ko da ka dukkan bayin Allah Allah ta'ala ne yake jibintan al'amuransu kuma shi kaɗai ne ya tantanta wato ainihin su bauta masa wani yana bautan gunki sai zo ya samu dila sun yi fitsari akan gunkin daga sama har kuma gunkin bai iya hana dila su hau su yi wasa a kansa ba bai hana kuma su masa fitsari ba amma kuma wai gunkin shi ne allansa shi yake girmamawa yake darajawa shi yake gani zai ba shi aljanna amma da ya zo ya nitsu ya kwantar da hankalinsa ya ce kai wannan bai kamata ya zama abun bauta ba ya ce a rabbun ya budu salabanu bi ra'asihi laqad zalla man balat alaihi sa'alibu ولو كان ربا كان يمنأ نفسه ولا خير في رب نعته المثالب بريت من الأصنام في أرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب yanzu abun bautan ubangiji shine dila za su zo suna fitsari a kansa ya duk wanda dila ya yi fitsari a kansa ya walakanta ya ce da ya cancanci a bauta masa wallahi da bai zai bari dila su masa ba ya ce to babu alkhairi ga abun bautar da shi kansa ya iya amfani da kansa baya karewa kansa cuta yace yi tawaye ga dukkan gumakan duniya gaba daya yi imani da Allah ta'ala wanda shi ne mari dai Allah ta'ala ba bukatar komai a wurinka kul huwallahu ahad Allahu samad kace Allah shi kaɗai ne kuma shi ne abun nufi da bukatu sai ka nufe shi ka daga hannu ka roƙe shi don ya biya maka bukata amma shi ba neman komai a wajenka ibadan da kake yi kanka kake yi ba shi kake yi wa ba da duk mutane za su zama masu tsoron Allah irin tsoron Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce wannan ba zai kara min komai a mulki na ba yace kuma ya ku bayina da za ku kasance fajirai irin fajircin wanda yafi kowa fajirci kowa zuciyarsa ta zama irin ta shedan wannan ba zai rage wa Allah mulki ba saboda haka kenan kuna yi wa kanku ne duk abin da kai kayi wa kanka ne in alkhairi ne to kanka kake yi wa alkhairi in sharri ne kanka kake jawo sharri faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala ilumanna illa na ya ku bayina ayyukan ku ne nake kiyaye muku su sannan kuma summa uwaffikum iyaha in cika muku sakamakon su su wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wanda ya samu kishiyan wannan kuma kar ya zargi kowa sai ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda kada ya zargi kowa sai kansa saboda haka kai ka jawo kanka sai ne kuma abun wato ainihin zai shafa saboda haka Allah ta'ala baya buƙatan komai a wurinka ma'anar wannan ayan shi ne la attakhidhu waliyan illa Allah wahdahu la sharika lahu ba zan riki wani a matsayin waliyi ba sai Allah subhanahu wataala shi kadai fa innahu fatiru samawati wal ard saboda shi ne ya kirkiri halittar samai da ƙasai shi ne ma'anan fatin samatul ar ba wani ne ya yi kwaikwaya ba shi ya kirkiri halittar su ya yi su a haka to kaga dukkan wanda zai zo ya roƙe ka ce maka kace wani shi zai baka aljanna shi zai kare ka daga wutar na masu yana bata maka lokaci yana tauke ka daga kan tauhidi in tauhidi ne imani da musulunci irin wanda manzon Allah sarkama ya zo da shi to Allah ta'ala ka rike rikewa duk abin da kake bukata alkhairin duniya da lahira Allah ne mai bayarwa sharrin duniya da lahira Allah ne mai kare mutum amma wani daban bai isa ya kare ka ba kar a ruje ka ce ka kama wani wali shine zai kubutar da kai a lahira Allah ta'ala bai yi umarni da wannan ba ubangiji subhanahu wataala yace kul in wa bannan wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah ta'ala shine mai ciyarwa ba a ciyar da shi shine mai bada abinci A wanda ya isa ba Allah abinci Allah ma ba cin abinci Allah shi ne mai azirtawa, kuma ba ya neman wani ya azirta shi arzikin gaba ɗaya nasa ne ba na wani bane shi yake dumbulowa yake bayarwa kuma ya zo a hadisi kudusi ubangiji ta ala ya ce da za ku zo ku haɗu a wuri guda ya ku bayina da mutanenku da aljaninku na farkonku da na ƙarshe to a zo a haɗu kowa ya roƙe ni buƙatarsa kuma san kowa da irin buƙatarsa kowa ya roƙi buƙatarsa kuma in ba wa kowa buƙatarsa ɗin abin da yake so in ya ga dama ka roƙi tiliyan ka da rikice Allah ta'ala ya baka wancan ma ya roƙa Allah ya bashi wancan ya roƙa Allah ya bashi da zan ba ku gaba ɗayan ku wannan abun da na ba ku ɗin ba zai rage komai daga arziki na ba sai dai kaman ka sa allura a teku ka fitar da alluran ka duka ka tekun ruwan ya ragu ko bai ragu ba to ko ka tafila ka sa a teku ko tirela ka dinga tiba, ko tanki tanki teku zai ji wani abu ne to za ka sa allura ka cire Ko haka ne tafin Allah ta'ala arzikinsa baya karewa baya karewa ya ba kullum karewa yake yi amma bai talauce ba tun da aka halitti duniya na Allah yake barwa har yanzu bai talauce ba saboda haka yadullahi mal'ala taziru hannun Allah a cike yake baya kafewa saboda haka arzikin Allah baya kafewa ka zo yau a ha'ul laili wa nahar yana bayarwa dare da rana amma ba abun da ya kawai a cikin arzikinsa saboda haka Allah shi ne mai azai ba bukatan komai ka taimaki Allah da komai ba Allah ne mai taimakon ka wannan kamar yadda ubangiji ta ala ke cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يدعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Allah ta'ala ya ce ban halicci mutum da aljan ba sai don su bauta mini kama fa su sani da ce su bauta mini din ba wai suna taimako na bane su sani cewa bana roƙon su arziki bana neman su azurta ni bana neman su bani abinci Allah ta'ala shi ne mai azurtawa shi ne mai karfi ina an kare yanzu wani idan kana masa hidima kana masa idan ya baka abinci ko wani zai maka wani abu don shi ma ya fa'idanta da kai to Allah ba buƙatan wata fa'ida a wajen bayansa. shi kadai ne mawadaci wanda baya buƙatan komai a wajen kowa a cikin suratul fatir ubangiji ta ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ya ku mutane ku sani ku ne mabukata zuwa ga Allah Allah kuma shine mawadaci shine abun godiya idan ka nema wajen Allah ka gama in ka nema wajen ɗan adam ka nemi wajen wanda shi ma mabukaci ne shi ma yana da buƙata. ko da haka ko zai baka zai baka wanda zai ishe ka ba kila bai zai baka ba kila ya ji haushin ka Allah ta'ala kuma so yake ka roƙe shi ma ya baka man lam yas'alillah yaghdab alayhi duk wanda baya addu'a baya neman arziki a wajen Allah baya neman bukata a wajen Allah Allah zai fushi da shi dan adam kuma in kana nema nan ne zai fushi da kai sa'alna fa'atikum fa fa'udtumu wa man yaksuru ta'ala yawman sayus'abi mun roƙa kun bayar mun roƙa kun bayar duk da yayi roƙo za a kosa da shi za a kosa da shi za ka dauki bukatun ka gaba ka je ka juye wa Allah shi Allah ba ganin girman su amma dan adam ko ka dan ka je ka juye masa sai ya ji haushi ko ya ba ka ma dai ya ji nauyin ka ne ba ka kila amma dai ba su yake bayar ba amma ubangiji ta ala kuma nema yake wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni zan amsa muku wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da idan na sun tambaye ka dangane da ni ka ce a kusa nake su roke ni zan amsa musu ku tambaye ni in ba ubangiji ta ala ba wa yake neman wai mai roƙonsa ku zo ku roƙa ai kaucewa mai roƙo ake yi to Allah ta'ala ma yake a zuwa roƙa ya bayar yasa ne yace la takhza'anna li makhluqin ala dama'in fa inna zaka madarrun minka fi din fastaghfir Allah mimma fi khaza'inihi fa inna ma hiya bainal kafi wan nun karka kaskantar da kanka a wajen abokin a wajen abun halitta kana kwayi kana son ya baka sai kana ganin wai shi ne ma komai naka kawai karka yi haka wannan zai cutar da addininka ka nemi arziki wajen Allah ta'ala arziki yana tsakanin arzikin Allah yana tsakanin kafin da nun ma'ana in Allah ya ga daman azai ta sai ce kun kasance arziki wajen zaitu ko amru ko bakar ko kali ko sai ka yayi kuɗi wallahi galibin masu kuɗi galibi wallahi ba su san lokacin da suka yi kuɗi ba yana tafiya sai suka ankara face suka gansu masu kuɗi ka tambaye su kuma ka ji galibin su za ka kunfu ya kunu ne kawai in Allah ya ce kasance kawai shi kenan sai ka zama mai kuɗi roƙa wajen Allah wannan sai ta ba za ka roƙa wajen sama kuma dukkan wanda yake ya bar addu'a ya bar addu'a ba roƙon Allah sai Allah ya ajiye shi da roƙon mutane wannan ka'ida ne amma in ka kana roƙon Allah kana addu'a kuma sai Allah ya wadata ka kuma mutane ne za su barka wata amma kuma arzikin ne Allah yake biyo da shi ta hannunsu su suke biyo da shi ta hannunsu So da aka sai su roƙa sai Allah ta'ala kuma sai ya biyo da arzikin ta wani wani Allah ne suke roƙo in kuma ka ce kai baka dogara ga Allah ba wani ne sai Allah ya barka da wancan ko ba zai iya maka ba ko babanka ne wallahi ko ka ne zai iya ba yau da gobe to ubangiji ta'ala shine mai yi shi yasa anan Allah ta'ala ya ce wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah shine mai tsayarwa ba a bashi shine mai azirtawa ba a azirta shi to da haka shine mai komai kuma bukata ne zuwa ga ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ba bukatan komai a wajen ku Allah ghaniyun ne an wa an mawdaci ne ba bukatan komai shi rabbul alamin kul Kulka gaya ya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni umirtu an akuna awwala man aslam ni fa an umarce ni na zama ni ne farkon musulmi farko to inda a ce bai musulunta ba sai zo yana kiran mutane zuwa ga musulunci za a karba ne ba za a karba ba manzo sama sai da da aka masa wahayi sai da ya sallama ya mika wuya farkon musulmi a cikin al'ummarsa sannan ya ce ya ko mutane ku zo ku musulunta ya ko mi aslimu ku musulunta to inda bai musulunta ba sai ta ah, kai ka fara mana kai ka fara wa ghayru taqiyin ya'muru an-nas bit طبيب يداوي غيره وعصف فيا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذبنا كيما يصح به وأنت سقيم فابدأ بنفسك وانهها عن غيها فإذا انتهت عنه وأنت حكيم haka ka fara da kanka ka fara da kanka ba ka da tsoron Allah ka ce mutane ku ji tsoron Allah kaga ba za ka karba ba ka fara da kanka ka koya wa kanka kafin wani kuta manzo sama da yazo ya ce mutane su musulunta shi bai musulunta ba sai da bara karbi addinin ba sai sa shine farkon musulmi a wannan al'umma ai shi bai yi wata wata ba ana masa wahayi kawai shikenan ya karba ana masa wahayi ya karba to kai ma idan an kira ka kai ka amsa ka mika wa Allah ta'ala wuya to wannan malamai suka ce shine farkon musulmi a wannan al'umman amma kafin akwai annabawan da aka yi dukkaninsu sun mika wa Allah wuya su ma musulmi ne lokacin ba halittun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kamar yadda yan bidiya suna cewa wai manzon sun ya fi mala'ika jibrilu shekaru a tuntunin yana nan tuntuni ne farkon halitta wai ba haifi mutum ba wai kuma shi ne farko ba haifi kakan kakansa ba kuma a ce wai shi ne farko da ka taba gani haka kaman fa ka tuba da da uba ne ka ce dan nan yafi uban dan yafi uban zuwa ya riga uban zuwa duniya ka duba baban mutum da dan ka ce dan ne ya fara zuwa duniya kafin baban wa zai yadda da wannan in ka ce manzala kuma ya riga annabi adamu zuwa duniya to ka ce manzala kuma ya riga babansa zuwa duniya domin annabi adamu babansa ne shine abul bashar baban mutane gaba ɗaya kaga wannan hankali bai rai daukawa to annabawan da suka zo dukkaninsu sun musulunta kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo duniya amma wannan ba na kasu ne ga manzon Allah sallallahu lokacin ba halitta shi ba to da haka da ya zo kuma aka yi masa wahayi sai zama shine shugaban annabawan gaba daya a cikin suratul bakara ubangiji ta ala yayi to mana faɗin annabi Ibrahim alaihi salatu Allah ta yi iskala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ubangiji ta ala ya ce wa annabi ibrahim ka musulunta ka mika wuya yake na mika wuya ga ubangijin talibai annabi ibrahim ya zo kafin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam haka nan annabi yusuf yana cewa tawaffani musliman wa alhikni da salih ya ka dauke ni na ina musulmi ka riskar da ni da mutanen kirki annabi yusuf ya riga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa duniya haka na a cikin suratun zariyat dangane da annabi lutu alaihi salatu sai kuma wajanna fiha ghayra baitin min almuslimin da aka aika mala'ika biyu da Mika'ilu da Israfil su zai su halakar da alkariyan Sadum alkariyan Annabi Ludu suka ce mu fa gida ɗaya kawai muka samu na musulmai shine gida Annabi Ludu a sai sun musulun su ma kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka shi sa malamin tafsiri suka fassara anan cewa umir umir umirtu an akuna awwalal muslimin ay min ummati ko fi hadhihi al-umma an umurce ni na zama farkon musulmi a cikin wannan al'umma qul inni umirtu an akuna awwala man aslam ka gaya musu an umarci ne zama ni ne farkon wanda ya musulunta ya bi kauya ana shi ne farkon musulmi a cikin al'umma manzon Allah a cikin ta salama wato kafin babu da suka gabata ba sannan wala takunanna min minan mushrikin kuma an umarce ni an ce mini kar ka kuskura ka zama mushriki mushriki kar ka zama shirka har annabawan Allah ana musu kashidi akan shirka Allah ta'ala da ya abuce ya faɗi istoshin su ce walau ashraku la habila anhum ma kanu ya'malu da da su shirka da duk abin da suke aikatawa da ya rushe haka nan manzo kuma ya ce la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka idan kai shirka aikin ka zai rushe a lahira zaka zama cikin masu asara saboda haka har annaba ana musu gargaɗin kada su yi shirka kar su haɗa Allah bautan Allah da bautan wani to amma kuma a nan yanzu idan ka zo wani kana wazi kana magana kan shirka da bid'a shike nan sai a ce maka mai "Mai neman fitina ne ka ce fitina kake son ka tara kuma annaban Allah sun yaƙi shirka sun yaƙi bidiyoyi duk wanda baya son a yi wa'azi akan shirka ko akan bid'a to shi bai dauki shirkan da bidiyan wani yau wani yana yin su ne amma in baka yi ne zai dame ka idan an ce Allah ya tsine wa barawo kai ko baka sata Allah an kai ka zai tashi ba zai tashi ba kwata kwata amma in kana dan tabawa ka dan hadan sai ka jira ka ya baci da lokacin da ake magana wa'azi akan shirka ga wani baya so yana dan tabawa ne in ana magana kan bid'a mutum yana ji kamar ana soka masa masilla ko wuka ko yana bid'a ne yana cikin bid'a ne dumu dumu amma in ba dan ba ne yanzu ahlus suna ka zo kana ragargazar bid'a dariya kawai zai dinga yi irin bai bai ba ku tantan bid'a amma kwata kwata da haka mu gyara halayen mu mu imani mu gyara imanin mu ubangiji subhanahu wataala ya ce kar mutum ya kuskure ya zama wato daga cikin masu yin shirka saboda shirka shine babban zalunci a bakin kasa duk wani azzalumi to za mu shirki ne don zaluntan Allah ta'ala yake bai ba wa Allah haƙƙinsa ba inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne babba kuma shirka abu ne da in ka mutu zai sa ka wutar jahannama kuma har abadan abada ba za ka fita ba innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi janna wa ma'awahu nar wa ma lil zalimin min ansar wanda yake wa Allah shirka Allah ya haramta masa aljanna kuma bai zai shiga makomarsa wuta saboda haka shirka shine shekul islam Muhammad bin Abdul yana cewa a'zamu ma amara da bihi wa a'zamu ma naha an shirk mafi girman abin da Allah ya ce a yi tauhidi mafi girman abin da Allah ya hana shi ne shirka to ka nisanci shirka ibnu kai yana cewa fa shirku fahzarhu fa shirkun zahirun zal ismu laysa اتخاذ الند للرحمن أيا كان من أجر أو الإنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الدجال yake shirka kai kai kafa kafa da shirka kai kafa kafa da shirka shirka na zahiri shine ka riki wani abu da ban ba Allah ba a matsayin abun bautan ka ko mutum ne ko dutse ne ko ma wani irin abu ne ya zama kana roƙonsa ya biya maka bukata ka yi wa Allah ta'ala shirka ko kana son sa irin son da ake wa Allah ko kuma kana tsoron sa irin tsoron da ake wa Allah ko kana tamani rahamarka a wajensa ba wurin Allah ba to ka zama ka shiga wuta har abadan abada ba za ka fita ba kar ka yadda wani yazo yana dora maka wani mutum ya sa ka ji kana son fiye da yadda kake son Allah in kai aka kai wa Allah ta'ala wato shirka ka ji tsoron wannan sai Allah ta'ala ya ce kul kul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك المبين Ubangiji Ala yana cewa kul ka gaya musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim inni ni tabbar akhafu ina tsoron azaba yawmin azim azabar wata rana mai girma in rabbi idan na saba wa ubangiji manzo Allah ta sama yana tsoron tashin alkiyama idan ya saba wa Allah ina zai shiga ina zai shiga idan ka saba wa Allah ina zaka shiga kana da wata duniyar ba duniyar Allah ba kana da wata lahiran ba ta Allah ba babu inda zaka shiga sama da ƙasa ranar alkiyama ne za a tara mutane gaba ɗaya na farkon su da ƙarshen su a farfajiyar alkiyama sannan a sa mala'iku su kewaye su waje a rabbuka wani malaku saffan saffan in an ce mala'ika fa kar raro wai kamar soja ya wuce nan jiya mun yi bayani a tafsirin mu yan adam ba su isa su ga mala'ika ba ba kai ta ka ga mala'ika ba so da ka mala'ika ya fi karfin ka ganshi sai dai idan Allah ta'ala ya sa ya dawo a suran dan adam sannan sai ka ganshi idan Allah ya kaddara maka zaka gani kamar yadda sabon maza su ga mala'ika jiru a suran dan adam to za a zo da mala'ikun a tsuran su yin ya za a yi shari kuma kowa mai laifi ne hatta annaba a tsore suke a tsore suke a wannan ranar a tsorace suke kai ka sani kai mai laifi ne amma za a zo a kewaye ka a kewaye ko ta ina sai Allah ta'ala ya ce ya ma'asharal jini wal insi in tum an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi tanfuzu la tanfuzuna illa bi ya ko mutane da aljani idan akwai wanda zai iya gudu yau ko ya shiga sama ya je ya fada ya buya a cikin sama ko ya tsaga ƙasa ya shiga ya je ya buya a cikin ƙasa don Allah yin akwai wanda zai iya yin haka ya yi. idan akwai wanda zai iya gudu ya gudu babu wanda zai iya ba ne mutum ko ana aka kama ka kai fashi da makami aka aka kewaye ka da yan sanda da sojoji aka ce ka gudu ina zaka gudu ba inda zaka je balle an kewaye ka da mala'iku to saboda haka babu wanda ya isa ku cewa Allah ta'ala tun da haka ne duk mutum dan adam ya ji tsoron Allah ya ji tsoron sakawa Allah ta'ala saboda akwai rana mai girma da take zuwa nan gaba tana nan tana zuwa rana kiyama rana ce mai girma isa Allah ta'ala ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a cikin ita ce ranar alkiyama ubangiji ta'ala a cikin suratul tafafif yake wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin azabar Allah ta tabbata ga masu tauye mutu wanda idan nasu auna wajen mutane za su tsika har ma ya fi yadda ake bukata idan za su sayar kuma sai su tauye ba za su cika mudun ba Allah ta'ala ce waɗannan ba sa tsammanin za a tashe su ranar alkiyama ne rana mai girma ranar da mutane za su tsaya a gaban Allah ta'ala Ba sa tsammanin haka Abdullahi bin Umar da ya karanta wannan an ya fashe da kuka saboda haka wannan ranar rana ce bi girma liyomin azim yau mai kuma nasu li rabbil Ba su tauye moto ba su ne masu sabon Allah ba kul inni akhafu in asaitu rabbi ta ya mudu su ji tsoron Allah yanzu fa mudun yana da yawa masu sai da mai ma suna tauye mudu wasu su domin tauye mudu tauye kai shi ma mudu ne a zo ka zuba mutum lita goma ya ba kuɗin lita goma sai lita takwas ne ko lita tara ka ɗaure ka sa injin yana gudu za a ba da man yana gudun da yake ya fi ba da man da yake wannan shi ma tauye tauye mudu ne ko kai wani sikeli kana sai da nama ko kana sai da wani abu da ake gudawa a sikeli zai zama sikelin baya gudu zai ba da goma amma kuma tare ya bayar ko takwas da mutum ya ji tsoron Allah ka daidaita litinka ka daidaita sikelinka ka daidaita kwanon awunka ka auna da irin kwanon awun da ake auna ka siyar da irin kwanon awun da ake siyarwa sannan kuma kar ka cika ya wuce gona da iri ka haɗa da hannu in za ka auna kar kuma ka karkata ya zube ka auna mutum kwano uku bai wuce kwano biyu da rabi ba idan ka haka ka za ka da azabar Allah shine wailun wailun din wa'in fi jahannama lo suyirat bihi jibalud dunya azaban min harriha wani kori ne a wutar jahannama da za a sa duwatsun duniya gaba daya da za su narke saboda kokunan wannan dutsen a ciki za a jefa mai tauye mutu ko mai tauye sikeli ko mai tauye lika. gara ka kara farashi ka kara riba ya fi maka alheri akan ka rage mutum ya saya ya san nawa ya sayi litan ya san nawa ya sayi kowane kilo ya san nawa ya sayi kowane mudu ka ci riba mai yawa ya fi akan ka rage ya zama kana aunawa ba cikakke ba in ka yaka za ka haɗu da Allah ta'ala za ka shiga cikin azaban Allah kuma sai ka biya mai haƙƙi ba manzon Allah ta sama aka ce ya faɗa wa mutane shi fa yana tsoron wannan rana ta alkiyama rana mai girma in ya saba ubangijinsa rana ne da take sa yaro ya kurkura yaro karami saboda birkici da tashin hankali sai furfura ta feso masa sai sa ubangiji ta ala ce fa kaifa tattaquna in kafartun yawman yaj'alul wildana shiba kai ya za ku kare kanku daga azabar Allah daga azaban wata rana da take sa mutane su zama masu kurkure take sa yara su zama masu furfura idan kun kafurce Allah idan kun kafurce Allah za ka kare kanka daga wannan ranan wanda yaro ma ba ta bayi da laifi zai birkita har sai yayi furfura balantana mutum wanda yake bari to ta za ka kare kanka daga wannan azaba so da haka wannan ranar rana ce mai girma ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku girgizan alkiyama abu ne ba ranan da za ga mutane su a cikin maye kuma ba su sha abun maye ba ranan da mai shayarwa za ta jefar da abun shayarwanta a jefar da ɗan yana cikin shan nono mai ciki za ta haihu lokacin haihuwan bai yi ba saboda azabar Allah saboda aka ku ji tsoron wannan rana sai Allah ta ce man yusraf anhu mai izin faƙar rahima wa zalika al-fawz al-mubin man yusraf anhu yawma da shi gabarin azabar Allah a wannan rana ta alkiyama sai zama shi kai na cikin aminci ba cikin azaba faƙar rahima a hakika Allah masa rahama Allah ya masa jin kai wa zalika al fawzul mubin wannan shine wato yabo wanda yake mabayyani ranar alkiyama ba a azabtar da shi ba baya cikin azabar Allah wannan ya samu babban rabo kuma Allah ta'ala ya ji tausayin ya masa wato ya masa rahama to ya za ka yi ka samu wannan rahaman shine ka zama mumini ka zama mai imani ka zama mai imani cikakken imani ka ji tsoron Allah to Allah zai gusar da kai zai zai zai juyar da kai ba za ma ka ga wannan azaban ba kamar yadda ubangiji ta Allah ya ce allazina amanu abana allazina amanu wa lan yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wadanda suka yi imani ba su cutanya imanin su da shirka ba waɗannan suna da aminci ranar alkiyama kuma su ne shiryayyu a nan duniya babu tsoro babu fargaba babu tashin hankali a wannan rana to shi yasa nan Allah ta rake cewa duk wanda aka juyar da shi bai fada cikin azaba ba ranar alkiyama to Allah ta'ala ya tausaya masa ya masa rahama kuma wannan shine rabo wanda yake bai girma Ubangiji ta'ala yana fata a suratul Ali Imran yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah ta'ala ya ce kowane mai rai zai dandani mutuwa ana cika muku sakamakon ayyukan ku ranar alkiyama ne in kai mai shi wanda aka nisanta shi daga wutar jahannama aka shigar da shi aljanna ko shakka babu wannan ya samu babban rabo saboda haka babban rabo shine a lahira ta ka tafi aljanna kaga cewa baka shiga wutar jahannama ba to shine ka zama mai rabo amma duk abin da ka yi a nan duniya duk abin da aka maka to da saura ni'iman da aka maka sai ka je lahira ka ganka wato ainihin aljanna kafin wato ka zama wato ainihin mai babban rabo sai Allah ta'ala ce wa in yantaska Allahu bi dhurri wa in yamtaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير Ubangiji ta'ala ce wa in yamsaska Allahu bi burrin idan Allah ta'ala ya shafe ka da wani ciwo ko wani cutarwa kamar Allah ta'ala ya jarrabe ka da wato jinya shine rashin lafiya ko ya ka da talauci mai tsanani ko tsoro to ya jarabe ka da wannan fala kashi falahu illahu ba ne ya yi maka wannan sai Allah shi ne zai iya ya yi maka kar ka je ka bi boka maka kar ka je ka bi ɗan tsubbu ko su mutane ka ɗauka wani zai iya maka ba wanda zai iya maka sai Allah ba wani wanda yake da magani da zai yayi maka wannan ciwon ko talauci ko ta fitina sai ubangiji subhanahu wataala wa in yamsaska bi khairin in kuma ya shafe ka da alkhairi wato ya nufin zai azurta ka ko zai baka lafiya ko kuma wata ni'ima daga cikin ni'imomi fa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai babu wanda ya isa kuma ya hana abarka wato ainihin wannan ni'ima din wato Allah ta'ala shine mai kaddara alkhairi kuma shine mai kaddara sharri shine al-imanu bi qadari khairihi wa sharrihi imani da kaddara alkhairi da sharri kuma in ya jarrabe ka da da sharri ba wanda zai yayi maka sai Allah idan ya jarrabe ka da ni'ima ba wanda ya sai ɗauke maka wannan ni'iman Allah ta'ala shine mai yin komai wato Allah ta'ala ba mai bibiyan hukuncinsa amma a nan duniya wani zai iya maka wani abu a ta bibiya a ta bibiya Allah la mu'aqiba li hukumi a cikin suratu fatir ubangiji ta'ala ya ce ma ya Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'd Allah ta'ala ya buɗe wa bayinsa na rahama wanda ya sai rike in Allah ya koro arziki ya kone da rike Allah ya kaddara za ka yi arziki wallahi duk hasada mutum bai isa ba duk zagon kasa mutum bai isa ba sai ka zama mai arziki Allah ya kaddara maka da ka samu ilimi ka zama malami ba wanda ya sai hana Allah ya kaddara maka lafiya ba wanda ya sai hana ya kaddara maka walwala da kwanciyar hankali ba wanda ya sai hana sannan kuma idan ya rike rahamar kuma ya zama jarraba ka zai da talauci da cuta ba wanda ya isa kuma ya mai da wannan abu ba wanda ya isa baka in ya rike rahamar ba wanda ya isa baka ubangiji subhanahu wataala shine mai bayarwa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi bayan sallah ina cewa Allahumma la mani alima a'taita wala mawdi alima manata wala yanfa'u zal jaddi minka jaddi ya Allah babu mai hana abun da ka bayar idan ka bayar ba wanda ya hana kuma babu wanda ya ba da abun da ka hana in Allah ya baka an baka in bai baka ba kuma an hana ka turan gini turan zani ba wanda isa sannan kuma duk wani mai ɗaukaka ko mai dukiya dukiyarsa ba za ta masa amfani ta hana Allah ta'ala ya kama shi ba saboda yau malayan fa'u malin wala banu illa man asallaha bi qalbi salim yanka da dukiyanka da wata alfurmanka da wata ɗaukakanka da zai hana Allah ya azabtar da kai ba in baka masa biyayya ba saboda ka shine mai bayarwa shine mai hanawa saboda da ba wanda ya isa baka sai Allah ba wanda ya isa hana ka kuma sai Allah ma'anan wannan in kun fahimta idan an baka Allah ne ya kaddara a baka idan an hana ka Allah ne bai kaddara ba shi yasa ba baka ba aka hana shikenan ka huta fa in ka sa wannan a ranka baka da matsala baka da kura baka da rikici ma da jama'a ko Allah ne bai yi ba shikenan kuma in kana da shi din da zai amfane ka ba sai Allah ya kaddara zai amfane ka mutum nawa ne suke da arziki ba sa moran arzikin nasu suna cikin wahala da buri suna bautawa kuɗi akwai masu bautawa dukiya suna da ita a hannunsu amma bauta mata suke wahala kawai suke sha to Allah bai kaddara musu amfanuwa da dukiyan bane ba za su taba amfana da ita ba ka dogara ga Allah subhanahu wataala kamar da lamarin kai zuwa ga Allah Allah shine mai jibintan ayyukan bayinsa shine mai yaye masifu shine kuma mai ni'imta bayinsa ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na ga kaman muna da